والعاقبة للمتقين والعقبة إلى الظالمين فبشرى من سلمي وسلم أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar da lahadi sha biyu ga watan saba shekara da dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida bayan jiran da wani salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya yi da sha shida ga watan sha bakwai ko sha bakwai ga watan shi ma bai sha biyu ko sha bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ake yi da kudin da ke idan ba mun da mun da da ke nan ba dan da cikin da bakwai za mu yi da cikin cikin da takwas wannan da jari ne a sarka na an bai da haka nake yin malami alhaji abu gani almaɗauki rahimahullahu ta'ala inda muke cikin kitabun zaki mutai hadisi mai lamba ta ɗari biyu da ashirin ne za mu gani hadisi mai lamba ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya bayan da hadisi na hali wani ashirin na ba da shi a kai hadisi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhu an samu daga abdullahi bin abbas Allah ya fara musu yadda قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة wanzu gida da an gala ta fata gare shi ya faɗa ranar da aka yi masa maka ya ce da hijira da bada da mace babu wani cikakken na da hijira bayan an buɗe maka Allah ko ka sarki ya ci umarni cewa a hijira daga maka zuwa madina to bayan nan da ya zo na ya zo ya buɗe maka lokacin maka ta zama garin musulunci ga ga duk wanda ya yi wuta ya dawo da su ba wani farkin da ba ba wajen takurawa ya zo ne na yi tsarin amma a wani lokacin kuwa mutum ba ya iya gani zai yi gaba sai da yin dabaru ko da ta zo ya ko da yana da tsari ko kuma da yin dabaru kuma yi ne na za ta nune ba amma ba su rauni sai dai mutum ya riko da kuɗi da buhu ya taɓo da shi ko da shi wahala ya lalace shi ya ba zai ba baya ya yi baya kawai ya ba matarsa da kasuwarsa da komai na da kawai ya ba da wani da lafiya domin ya ɗauko wani abu da ya lafa tafiya ba za ta rike saboda haka bayan kogi ya zama zai ka zai ka kai da aka kai shi sai ke bayan Allah ko kwatan cewa da mun abu da ta kai abu da mashayin kafin ko ta cewa bai wanda Allah ya na hannu in na tura bani da baka ya ne ka harba ba don ya na wata hada ba zan fitar ba ba zan ake ba duk da ake sai ka ce mu ba wannan ne ba take yi mana ka zo da yin tsirani ba ka da komai da ke da ya dukiya da yawa za ka zauna ita yin zai dukiya ne ka je da aure ka da kuɗi kuɗi ba shi ne ya ne ke ba da wani da zai shi ne lokacin da ya shigo cikin garin madina a nan da sallar da yake yi masu ba dukiyar da ya ta yi domin ya ba duk kasuwarsa duk ya gudanar da na wani da zai ya ba Allah ba da zai in da kuke da jaula tsakanin muhajiru da al'ansar zuwa yin gari su al'ansar bayan yan madina sun zo yan maka kai sun zo yin ni da dauko a kawo a kawo da ke yadda a kawo ina dubu da dare ko miliyan da sai raba su ya ba wa kan maka da ke mata na yi zan da su ne ko ga rabu ɗaya ya buɗa da kaza a zuwa ku je ku raba su sauran cewa kawai ta kuma nuna idan ka ga wayannan shirke ne guda biyu am duka su duke su gaba ɗaya ta rawa su wanda gaba ɗaya ma rawar da suke ba mu kai yanzu ba ka kana da mata ne masu shi ma kan gaba ɗaya ya wuro ka ya kuna ruwa kai kana da zuwa na ƙarama to shi ma mu ya kuna gaba ɗaya ya haƙura saboda annabi alaihi salatu wasallam shi da shi da kana al-muhajirin wal ansar ya al-muhajir al-fuqara al-muhajirin duk wannan roƙon da kaga ana yi wani taki ake gaya ma mai girma kamar yadda ya kira boko duk inda wani ya ruwa kan ya zama prof ko yadda ko yana da wata lambar girma ba a cikin wayan ko yan ko yan ko abu da ko ni ya ba duk wani ana da wani kwakwaron da ma biya ce zai gaya ma wani kuma sai ya ji hauki a cikin duniya da cewa kare ne kuma ko wannan al-muhajirin da kai ana al'anta wannan taki ne kamar yadda za a ce wa albani wanda ya ce bala wanda ya ce mu duk yanki da ya yi ba domin wani abu ne ake ba su babba to da ka ji ta abu aka ce wani albani ne to ka tabbatar masa wani yake domin ana so a gaya masa cewa ku ne waɗanda Allah ya kalla da aka yi bala yake da gaiwa ne abu da kuke so na yake shi abu da yake لعل الله تعالى على آل وليد وقال أحمد بن إني قد وفقت abin da yake yi don haka wannan shi ne wato alhijira la hijira ba da farki la hijira da ba da farki babu hijira bayan kusa maka wa ubangiji wannan daraja da aka samu ke yi ba mawa ruwan da bayan maka da an gada da maka yi ta kura wa ɗalibi a tsina domin ka gyara wani mutunci kan ɗauki gaba da gaba ka fi koma a gida to ba kuma da yake ba ba ka da wata manzo ya wuce ne ya da ne ko walakin sai ne ya hadu wa niyya ya ji yana da kuma da niyyar ka domin da ne ya ya hadu ma da kira da ya ki ya ji yana da awanni har ya ba to da ni yana ya ji yana da ba a mira a kage wanda suka shirya idan an yi hudu da hali annabi yake mafi zallan hudu ya haifa da shi amanu malamu ila kila da kuma mun biro bi da kila ya ce da an mu ila da arabin bi hayati dunya min al-akhirah wa ma mataa'u al-hayati dunya fi al-akhirah illa qalil ya gwanda kuma da gaskiya malamu da yake gare ku إذا قيل لكم ادخلوا في سبيل الله لا تجدوا الخلود يسوق فيتكلم عن الله إن كانتم إلى الفرد فيه رؤيا ربك أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة يسوقون دعوة يوم الدنيا من أحد الآخرة لأن يجب الله دعوة الحياة الدنيا من الآخرة إلا سبيل يوم تقول الجلائل الدنيا الجلائل الدنيا فقوم يوم duk rayuwar da kai a duniya duk tsawon da kai wani kila ko irin da arba'in ba za ka yi wato ba ka yi na zaman da za ka yi a bazar ba. Wani abu domin ya zana a gana sai da hau ba. A shekara ta biyu bayan jira da watanni ya wasu miya. Yanzu shekara ta biyu dai da yi hudu da arba'in da biyar. Sai da hau ba yana masu a wani da ya yi shekara cikin da uku a duniya. Yanzu a kamar su yana kwanci shekara ta biyu dai da yi hudu da arba'in da wani kai waye ya san kwana nan za ka yi madakata wani kwara ne yi marmasu ila ya yi masu sau da haka rayuwar da za a yi a barzaru kafin da kiyama ta nuna ga wanda kai a duniya ballan da ramu da kiyama ita kuma ta barzaru kan da tsarwa da ta layira ba kuma yau no shi da mai hankali yake so ya gida wannan gidan da ta da biyu madagada kafin ya ce kuma da rinne ne domin wannan kwallon da za ka yi yake ba ka hutu ne da za ka yi tashi kuma a lafiya domin da mutum ya shiga kamar ya ba da ganin jin daɗi a yau ne to ya san cewa kan jin damuwa amma da ba da samun matsaloli jin daga nan to ya san cewa akwai tashi hankali kuma rayuwa za a yi ruwa kuma rayuwar da ke shekara arba'in a duniya hamsin sittin saba'in da wani ba ɗauka ba kari da yi ita ba nan da reflection a cikin kabarin da haifar yanzu ta kanka wani ma bai bai san ta kanka ba to za mu ce kare da yi wani kila a kwafe da ta wani duk kuke kare da yi yana da shi kuma ba a gaba kuma ba a gaba domin kafin ne yi a kirarin ta hanyar ko ba a bayyana da su ba sai yi a ko ba a kai sai yi a ko ba a kai wannan shi ne abin da kowane ne ya kamata mu rika aiki ba da shi a lura da shi to shi ne gaba da za su suna Allah maka kuɗin kai ne sun ka auna rayuwar duniya da ta lafiya to ta duniya ba ko wani ne ba ce an kalwa ɗan nikiya wa kana yawa farki makka ya faɗa ranar da aka yi mutum makka yake yi na hada balada annabi kenan ya faɗa yake wannan garin da kuke gani harama Allah yau ma kalal Allah da bawaki wal azab Allah ya san da ake rabu haramun shi ne da wanda Allah ya halitta tambaye da sai da ne Ibrahim da yake rabu da Allah da wala da Amina shi ne addu'a Allah ne da wanda gare da rabu a mutunci yake kuma gari ne wato wanda Allah ya haramta ku sani cewa ba nan Ibrahim ya haramta wani ne ku da ni duk da Allah ya halitta tambaye da sai wanda da wato mai alfarma ne kuma haramun ne a yi kaza da kaza da kaza a cikin ta wannan lambar tana in Allah ya halitti kamar yadda kai shi ne wa halakar samawati wal arda ranar da Allah ya halitti kamar yadda kai wa huwa haram to haramun ne bi qawlati llahi ila yawm al-qiyamah da har ga wani ne har zuwa ranar kiyama garin ne yana a gari ne a karama kowane irin shugaba za a yi ba wai a ashe a jirka ne da rabi sarkin maka ko dan sarkin maka ko waye wallahi ko a cikin malin isra'ila aka haifi maka ba za ka gudu ba a matsayin ne a bar ba har iya ba da domin ɗalibin Allah ne kuma yana zan aburka kuma yana shi ne ba ya abin da mutum zai yi to Allah ya shi ne ɗalibin mutum وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل الإنسان فيه الذي إزالة عياده تحت المطر لأحد قوم كوني كافينا دون رجل يحل إليه المطر ولم يحل لي إلا ساعة وساعة من نهار لما لهلك أكريم أمبا وجهي أمبا وانتظر في بعض a lokacin sai Allah ya bawa annabi damar ya yaki kuma bayan ya yi wannan yaki sai ya zo wa huwa alamu annabi Ali da Allah ya yi kuma ya hauka bayan ta gama bi hurmati Allah da ya yi kiyama da har ga ubangiji har zuwa ranar kiyama annabi da ya ga wani wani sa wannan lokaci da kai ya yi yaki kuma ba daga nan kuma yana gama sai ka kulle ko ba za ka je ya yi har kiyama ta ya yi kowa da hajjaji da zo da rusida ta da sama da mutum dubu ashirin karkashin abdullahi da zo da barwa da zo ya kewaye harami a daidai lokacin da shi abdullahi da zo da shi yana sallah a cikin harami ya gane sai kawai gaji hankali har wasu da shi iyalan abdullahi da zo sun tsira ne sun gudu to a lokacin da kawai cewa wani ya tabbata zai koma zuwa baya domin ya san sai sun masa domin garin da Allah ya ce haramun ne a yake yi sun suna jeho ba da jawa ana jeho a cikin jeho har su yi bawa har sai da wato rigar kaba ta kama da wuta amma abu da zai yi kada layi da kuma a cikin zuwai yana sallah ta wada a lokacin a cikin wurin ko mutum ne sai da idan da sallah kowa na wani ya wuce yana gudu to shi ne bayan ya yi da Allah ne da alƙalin sa wata kalin da za ta ruwa irin su ya bar su kana cikin da bakwai suka yi ga gurbin asbabu ba su da lafiya shi ka yi wa kin da tana kwance shi ne wata umma ba a yi da shi sai ta ce kana so ka yi sai ta dawo su a kan abin da kake a kai kuma alhari wasu daga cikin mabiyanka sun mutu a kan haka kana so ka ce ba kai da kai da wala ba ba ba idan aka ce ya ji ne ba wata kai ya ba ba haka take ba take ka dora akan abin da yake in kuma ba ka da ya wani kan da da wani da yake da har yi kalmomin da rayuwar ya ce in ba ba haka wani saboda haka sai ya ce zuwa wani ne ma wa duniya da ke da kai ne cewa kai game da bayanka ɗani ne ɗan daraja domin mahaifiyarka ta hariya ta annabi babanka ta hariya kakanninka ta haƙƙai gwagwagwar ba ita ce tafiya bin Abdul Muttalib ya ya dan uwa ga Abdullahi ibn Annabi alaihi salatu wassalam wata ce uwa da uwa ne da Hamza ibn Abdul Muttalib Annabi yana kaura ne domin duk cikin ƴan uwan mahaifin Annabi alaihi salatu wassalam ma da ba wani da mutum da wata ita to yana kaura ne da gaske kake to kar ka manta cewa babban babban kake tafiya yadda Abdul Muttalib kar ka kiyo wani da wato da haka ina gaya ma iliya kan da yake da dora da yake kullum da yake kullum da ya ce ya za ya zo wani yana baya so ya mutu baya so ya riga da gwani a ya riga da mutuwa ita kuma wato ba ta so ta mutu da wani ya mutu wato Allah ya ba ta rayuwar hakuri da za ta yi alƙali ita ma sai yi rufu ka je ba sai ka sai ka rufu da ka rufu wanda haka sai ka ji akwai jini a cikin sa ita ce ne nake yi kuma a cikin sa sai ki zuwa to ke ne nake tsoron mutuwa ka ce ka ce da baka ce saboda ma ka tarbiyyar da zai ba ka mutu da ta zai wa yanka ka ce da baka ce ya kawai abin da yake ma wasiyar ne ka sa ni nuna da yawa a cikin gari in an kai ne ka kai kai zai ne ko ba na so amma ba wai dan a kai ne kawai idan ai Allah ne zai an ga balada na idan na ga ne wa irin sa'ada da ake ba dan ka ce ne ya ne ne ne to ka ya ce kuma haka wannan mutum da yake ko shi ne a jami'a da aka a wato ya ne to bayan an kai ne an an bayan kake ji ya ka zo da sai kurwa ya shigo da gawo cikin gurma da ana shigo da shi ta gyara ta sa aka kawo ruwa mai ban wanka suka yi bar zalla suka mutu a ne to da ita niyyar asbabu kuma a lokacin da ake kara kari ne wani abu amma tana da ritar kuma ko da duka suna da shi ne bayan nan ba jimawa bayan na ita ma ba jimawa kuma da ba da da ya tafi rayuwar da to wannan shi to shi ne albarman maka da kaɗan da yake albarman maka ne tana nan abin da hajjar ne ta barkala ya yi domin annabi ya ce har kiyama ta yi ba za a yi kiyama ba kiyama ya yi shi za a yi kiyama ba ba mu da shi yi mun da gama ta ce kiyama a nan ne wala sai ke zauni da wujanna a zauni da wujanna wa nan da wula yake ya ne da zai yi ba da domin ba mu yi ya mutu ba yake a ba mu da wani na da ko ko ko ɗaya ya ga da wuta domin ya yi ya kai da akwai ya kai a daji ba ne ga ba lokaci kawai zai yi an da zai yi su a cikin gari lokaci ne zai da sojojin zai yi abuda idan aka fita da yawo ko ka zai gidan da cikin kirkira da kai da wani to ala ta fi kayan ba ko tunai ya ya kai da akwai ya kai da jari'ai ya kai da jari'ai ya kai da manyan malamai amma kuma Allah ran ba ne kalmi kai jira ba da irin in gudu mo da yawa to a da ke yake da ba shi sannan malamin ƙananan yara ne na kuma yi ya yi kana zuwa wadda saniya wa aka da kai mun yi zama da ba da kuma sai wanda kuma wani kai ne amma da mun da yi ne muna ba da kuma ya yi Allah kuma kuka ai da yake wani ya kaga sai yi ne bai da ya lokacin da yin yin bai da za a samu yana dogon da kuma in da ka fito da ita to ita ce aka fito da in da aka fito da ita a kan da a kan da ake tsora mutane a yanka ita wannan da zuma idan aka yanka ka da ce in aka yanka mutum to ƙwaƙwar mutum ne sai da ƙwaƙwar mutum ne gaba ɗaya amma da ya yi kawo sai yin zai kure da wannan aka kwarce ne shi ma aka rasa bayan kwarce ne sai aka yi gaba sai ya ga ya motsa ba sai ya ce ya yi yana da za ka kure ba sai ya ce kuka bai ne ne sai ku ji wa dai wani ya ce bare da bawani wa ya ka kada da rufe ne haram saboda an ka ga yayi shi ba da aya sai ku wanke hu irin mulki wa fa fa da ba ku ji ku ji da shi ne kai kai baya sai ku ba ya da ya mutu ba ke ku kai da shi da biye biye yake cewa ne ba ai ba ku wani ba san ba wani shi ya huta rauni ku sa kansa ya kalli kasa yanka tsakiya shi ma aka yi kowa shi ya magana ya ce a kalli ni ne ne aka fi tsaka ne ne zuwa ne ne ha ta aka na kuma fi har ma yi wa bi na kuma yi kun gara da kuma ya ce kai ne ka ga aka sai kuma magana aka ce ne ne shi cewa ne ne kai na ta ne kowa abin da ya gani da ilimin da ya ko kowa ya san waye wato yana cikin guda guda mutane da suke addu'a Allah ya rahama saboda haka haka yake da yi haka cire kanka abin da ya tsora ka mutanen gudu shi da aka yi da jirinsa wannan kafin ya kasa da tsoro ne da ya kauta saboda yawa malamai da shi da wani ke cewa ne aka ce yana nuna ma cewa an yi shi da ilimin ilimin bai ba su wata ba shi ta yi da nan ilimin da gaba daya bai tsoro da ba wani tsoro da shi shi ta yi ilimin da so da yawa wani da ga garin ba ko ayyuka ka yi ilimin da ta ba yau ba saboda haka shi gaba ko ya haka da abin da yake shi ta yi wani zai zai ne mutu da gari saboda shi ne kawai ya yi ta duk wanda aka yi gashi wannan ta ta ci na yadda dole ne amma ba mu ai kuwa shi da Allah ko da zai biye mai da rawa a dace da abin da ko da zai yi wani ba ka dace da me alimi da wani lokaci zai faɗo alimi ne da yi yana da zuwa wata rana bayan ya hau da ni dan hau ya koma ya wuce ya zo ya tabbatar da cewa yau da wahala ya kai labarin mutuwa ne sai daga hannu yana Allah kai ne rahama abu da ba ga wani to shi ke kai azaba ka kuma ya yau wannan kalmomi ya rika wala shi za kawai ba ne suka zo kan alamar ranar kawai bai ne ka yi domin ko da ba a hannun ka kai ba wallahi ne da kalmomi masu kyau da dauri da na kuma yi wa zuwa kayan ajali ewu ne wani mutaka shi ne ake cewa ranar ya yi tari ranar ya hau kan dama su zan da ke faruwa su ji mutanen su ba aka tura mutane da rai in aka tura duk wanda aka tura to zai sun makawa ne ya yi gani kawai da ya tura mutane da rai ranar ya yi zauna a kan yin bai zai kuma ba ran kuma dama kuma ana ta tunanin wa za a duba wa ɗayan shugaba ya yi zauna ya yi amawa ya kulle mutane sai ya fito da jirgin mai kyau shi ne ya ga mai uku a yi sallah ƙarfe ɗaya shiru biyu shiru uku shiru har aka koyar da Allah wasu ba da kake da su ma suna ƙarfi wannan da irin wulaƙanci ne kawai ba san waye ba kawai sai ke da kadar aikin rubutar ka da aina wa hana kira ko hira da yawa yadda hakika na go suka yi wa kullum da kuma lokacin sai ya yi kuma lokacin shi ne da sojojin da suka rasa ne kan jama'a shi da abin da ya wuce kamar yadda wani ya wuce muku da sai da shi kuma da wuce ne faru kan mutane an kai da su irin wannan shi kawai da abin da ya mara kawai a cikin maka wuka ai ka ga ana jin kana shugaba kai a lokacin kai wa mutane a lokacin Allah ya kai ba ko mun ban haka da ka kai ma ya kai ko ba to duk barayi ko kan nan wallahi ne sai ka kana to a duk barayi ko kan nan sai mun an kai a akwai barayi akwai masu cikin mata yana so ya kaya wari to ba za ka gane kan da ba ba ka kai in ka zo da gudu ba su ke shi kai ma ka rage in ka bi da joyin saboda haka kan nan ne sai ka zo ka gane kowa sannan kuma sai ka fara abubuwa amma idan ka zo suka haɗe ma kai to ba za ka ka dawa na to wannan shi to sai yake cewa idan maka tana da wannan albarma la yu'minu bi shawku annabi yake ba a ce ɗaya a cikin harin da farko in dai kana cikin harin na baka to ko kai ba za ka ce ba kai harama da harfi ko kuma wala yin barkai sannan ba a kore ababen farauta na cikin maka mutum ba zai gado ko kun san da ko da ba ruwa zai ba ka ce ai da kama ne ba zai da bara da kowa ba ne ko ka ga ne wani kina ka ce da Allah ya mutu kama ma duk ba kuma ya yi ko Allah lokacin da mutane suke zuwa cikin hadda a wannan lokacin sai ka ga bare wanda suke yi kana gudu yanzu ga ta kusa da shi dan to kana ba sai ka kusa da kai zomo da baya son mutane har kusa da kai yake annabi yake duk abin da yake na farauta ba roƙo to da Allah ya bari imani wala yusakal suqan najuhu sannan da abin da ruwa maka ba a yi sannan cewa ake ake yi dan abin da ruwa kaga kuɗi ko wani abu shi za ka gani akwai wuraren da ake kai kayan ruwa a cikin harin a cikin ka'aba za ka yi guri kamar suka tare da kawai don kayan ta zuwa kuma wannan kyamarorin da suke da su da yawa kuma da dubu goma a cewa saboda haka duk abin da yake faruwa suna da shi isa za ka gama mafi ana cin kotan nan amma za ka yi askar su zo sun mamata da su sun samu wani a wannan cin kotan kuna mafaɗe an gano yana sa hannu a jiki domin kyamarorin nan na ga wani a cikin wannan kewaye an zai a cikin cikin ka'aba haka ya yi da wannan wani kwamitin ya yi da wannan ya tabbata wani ne ya yi fara wani ɗan zafi ya ce wani gaji ba shi a kurkukun Allah ba ka sai a ba ma da ai ya ce ai ba a ga yake yi wannan ya ba ka ana ya yi da wannan suna sarka an fara wani yana cikin tare da wani barke ne da ta gona dan da Allah ya yi niyya da kai ba ka da ko gobo da kai niyya da kai za ka yi kafo sai Allah ya kula ka wa mai yurdi ila hadi zulmi yudiku min adabi ali hada Allah ya niyya ko ba ka da ko gobo da kai niyya sai Allah ya kula ka kama bara ga an yi kafara wasu mata ko maza ɗan doki ko mata masu neman masu zaman kansu je kawai abin da ake gani shi ne duk a miliyan su aka kai su za su ba da miliyan biyar shi ke nan kuma wani malamin ya ce ya taɓa ji wata shekara da kunnansa wata tana tambaya kawai ta cewa kunnan su ka bata aikin hari irin wannan matan masu zaman kansu mutum da suka bata aikin hari tana gaya mutanen mu to wannan shi ne zai ce in da an araba sai wanda ya jiya in ka dauko ruwa to sai ya jiya da kuma Allah ya ce ma da ba za ka ga ganin da Allah da zai yi ya wala yusala salahu sannan ba a cire ciyawa ko ba roka ne ta ba cire wa kare da abbas sai abbas ibn abdul muttalib yake ya rasulullah ya ba shi na da ila da kira amma ban da saurayi ko leban kira wata irin ciyawa ce da ke ta da samun ciki kamar yadda mun ake yi a ta azara da zai sa wata ciyawa da take hana ruwa da da ta yi ne cikin gudu wannan ciyawa da ta ne ce wasu na cewa leban kira shi ne saurayi ke fa ina wuri kai ne ne kai ne domin suna amfani da shi wajen kiyar kira makiya da ita cikin hura wuta wa kuyuhu da kuma dakuna da shi yake hura kai to sai da yake wannan za a iya kirewa ko a harbi shi ba ko kuma aka hana shi kira kuma da za su yi rubuta yi da za su kira sai a yi shi ba ko fakala abba na mutane shi ya wata tambayar da ne ne ne da shi da kai haka bai da sauri ya ci gaba da amfani domin babu tsanantawa a addini amma ba su sauki wannan shi ne ƙarshen hadisi ne za mu koya ga ƙarshen hadisi ta farko inda makata dara dara afi ko daru afi inda makata daru afi wa amani wa imani shi ma ita maka gidan aminci ne da amana ko kuma imani la yadda wa ilayya al-kufr abadan kabin da zai taɓa dawowa maka ba har abada na gaya ma ko a tsakiyar gidan na can yawo aka yi mutum bai ce da da kabin da cikin maka na rinke ya ba ni ko a tsakiyar tsari na can yawo aka yi ba wai yi rai na ƙarfi ba ba a ba ki da mana rai na da rika fito wannan ba ba da ma zuwa yi to ko a tsakiyar tsarin na can yawo aka yi mutum ba su ke yi ne ya wuri Isra'ila to ko a nan aka yi ka ba kai kacce bai da maka garin gaboji ba zai bai ba يجي ما به ولهذا ولا تسلم الهجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر بل العكس هو الواجب هذا هو الذي معجزة ظاهرة بينت لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة والذي في حكمه شرع قال النبي عليه الصلاة والسلام من أعلام نبوته yana da alamomin annabtarsa min ayi wa qa'a ba hayya abu da ya da labari kuma ya faru cewa ba sai kun da abu da ake yi mana cewa zai ba ku na garin makka cewa da yi da zai zama a cikin shi har duniya da tashi haka zai ba kuma har duniya da tashi na uku yankin da shi da lahin da lamar da alaƙar da yake da asaba fi munasabatiha annabi alaihi salatu wasalam yake aikan wajen ikan da hukunce hukunce wajen munasaba na hudu majmu'iyyar jihad ke kafin jihad an karanta wa mutane yin jihadi saboda kuka garuruwa waɗansu kafarci da koran kafarai daga cikin garin musulunci ai ba su ko filaye yanzu da aka ce wai ita saudiya tana so ta karfi wani na yanki zaki ne kamar haka ne yanki zaki yawa saboda haka ai ina da take cewa za ta wata tsayayyar a sama ai ba ga kike ne kake za ki yi labaran cewa ban da cikin garin harin maka da abin da za ka yi da a wani wuraren da dan da ba kuma a ji da dangar na yi na bayan da yake kabar wata da wata da yake suna yawa kuma da garuruwa da ya gudu abu haɗin da zuwa yawa zuwa da ruwa akwai haramun maka ne yake haramu amma wani da ruwa akwai kafin wannan dokoki da suke aka ake sa mota na rau a rarka da wani ne ai da akwai sa abu haɗin suke da wani ko da abu haka ne ne tsayi to kaji ba har da zai a yi saboda haka haramun maka ne amma mutum ya tsallaka gida kowa ne a kuta kuwa zai gani akwai domin jin da lokal gamar ke da baka gwamnatin maka ke ke kula da ita lokal gamar wani shi sun ce lafi a kowace a sama ba za a yi gani sai mutane kaza eh inda ba wata kasa ce a tare ne ko kuwa wanda ta yi karba kasar ne to kama ko wani yawon jirgin wata kasa to kada ma dai ba da zuciya kana da wani ne kada karamar kada dai da kuɗi da ko da dura eh da take da kuɗi to ji wala da ko kuɗi kuma wannan da abu da yake so yana son wata riya riya yana son da a da ku ga mai wannan kuɗi da ke ba a wani suna wa mai da su kan dura to wala da ne ke wanda a sama za a yi ba ba haka ba a sama suka faɗi rila a zata ta yi da suke ba wani jini wallahi da su ne wannan mutane shi ne ya haɓu da ke jiran harashi ya kuma don kun zuwa da zama kuna ta baya kullum ka je cikin harashi kullum samun da ke ciki duk wanda ke zuwa sun sani dan za su yi amma wanda ke zuwa kai a kai a ce ba ka gaya shi wannan gurin wuri ne kana da zuwa to za ka kai hoton da ne ya yi ya zo maka kawai ya sai a zo ya zo da ke kawai ya yi ba a so ya yi kuma sai a ce a kauye kawai yanzu na zamani an bar wani zamani haka ce dukiyar ya haɓar da wani ke yake an za a goma a biyar kare guda goma kare Allah ya kare to ba zai kamar a duk da ya mu a nan ya mana cewa ba zai taɓa zama da sabon su ba ba sai ya ko ko da ko ni mu da shi cikin Saudiya wallahi ba ta koma har mun ne koma ga sabon su ba zai taɓa zama ba annabi ya yi mana wannan hadisi وفيه دليل الأمر على الجهاد وإنسان النية أقول إذن هو من الجهاد لكل سبيل مثل وجوب المبادرة بالإسراع إلى سكان العدو إن دليل الأمير لو كنت الشغباء تجي أقول لك كل هذه يواجه بقوة وإذا تفجر المصدر ما لم إذا قيل لهم مسلمون في سبيل الله فأقل من كده هو ذاك سوق مسلم sannan na bakwai hakan jihar da ba mai gida na mulkiyama جهاد هنا نصور فيه هل يرى الذين الجهاد الماضي حديث الى يوم القيامه لا يؤمنه جاهل او كافر بهم الزاهد في زواجه فيه ويروجه هو الكافر حتى يكون الدين كله لله هل ياتي الى يوم القيامه الذي نتم تحريم ابيات الطيور والحيوان في مصر حرام ياتي جنه الدين اول جنه الدين a za a gane da ke dawa na da ya ce shi da yake wurin da wani da ba da wani don Allah ku zuwa Allah ba haji ko ɗaya da yake da wani da ba da wani wannan dalilin da yake cewa kana arabi ko zo kai ko zo ko gani ba ku da nan yau to ba ba ta da ba ni dai na da cewa da wani da ba da ba da dai da ne da wani ba su ji domin za ku gani duk sai zama mu ne mafi yawanci a ruwan doka da wahala da zai karba a da tsalle ne ne a cikin su wai nan da zama da kake gani na tuwa na kuma duk bidiyo kawai ku kuma ya da ba da wai wai ne wani ne shi ba to da haka da mu ne ne da mu zo ba wani ne shi da ake kuma da yawa wani za ka ga bidiyo duk ne kuma alama kawai kana ganin shi ne ya saba da mutane saboda Allah ya hana ka ba shi ne dalili wata rana na faɗa da ya ambar na wanda a harin yana cewa ko daga hannu ne ya wata da kamar ta fahimta daga cikin sa'aba ta ba ta wani gida sai ne sai ne ba da gida da yawa kaga ba da yawa kawai wani abu ne da mutum da ba ta wani gida a wajen harin sai da ba da gida kuma da aka ba ba wani hadisi ko aya da take wannan da ke bari sa da ba da wani ta yi nini ne kawai kun da yake maka gani ba da yi amma dai ina a karkare ko da yara aka bi da mu wani da lokacin ba ta da da ba kai ma kana da za su iya wa su ba su ne da tabaru da Abdullahi ko da Sallah saboda da yau da yake a cikin shi da za a bayar da ta wala ka gari ka tashi ma bi shago ba ko me ki da su ne to ji da ba a da an saka a ruwa ba su sai ida ke garin da yawa sannan bai ma da yake أن لوطا بمكة لا تهد ولو بعد حين in zuwa a maka bai halatta wa komai wani zuwa bayan wani lokaci bal ba labu da Allah tare wajibi ne ka zuwa a kai fidiya na goma jawabi man ya ila hada nau'i min al-shaytan bi islami ma'isha ya halatta a cire wannan nau'i na tsauri wannan ciyawa saboda amfani da ake da ita a rayuwa جواب النجاح جواب التخفيف من العموم لا لك wato a yi tafsiri daga umumi ko in ɗaya duk da general rule da ya kasance suke cewa shi ne a tafsiri ba da ta'amin to da haka in aka yi ta'amin gaba ɗaya kuma akwai abin da ake cewa shi kuma bai da kaza to da haka wannan shi ne kashewa da tafsiri kasance cewa an ce kada a cewa komai amma sai a tafiye shi zuwa ba bai da sauri wannan shi ke neman kira ko yawon neman kira da ta ta ƙarfi an da babbata kuɗi a kan wannan ita maka abu da ta ƙarfin tuwo ta ƙarfin tuwo na ga kuɗi ita la Allah ya yi da aka nuna ya ce Allah ya yi da mu da wani lokaci da gari mutai a nan yana ya kawo kawai da yawa mutai a nan ma da shi babu ba ya yi ƙarfi babu da yake magana a kan abin da ya halatta su a kai ba dai an kai ka kai ɗan gobe ba to komai ne da yake ko ba ka taba zuwa shi ne da yake mun da jana da zuwa da kafin shi ma ba ya tafi da yake ya kuma kawo ما يجي على حديث الثاني والذين بعد الجاهلية حديث لا دليل لا دليل أنا عائشة رضي الله عنها أن تقول لنا عائشة أن أقال رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي في خمس من الدواب هي التي تجوز كلهن فاسق جدا من فاسقين لأجل كل شيء فاسق جواز domin alhinku a larabci shi ne alkuru a ta'adila ku tare da zuwa Allah ne ya shi ne wato alhinku ka ka ce wani farin ya da nufin wanda baya wa Allah ne ya shi ne farin wanda baya wa Allah shi ne farin shi ne ke fassara a lura a ce in kana so ka gane ma'anarsa ka ba yaro mangoro ya ta mutu da irin masu wata jami'a ya ta wasa da su ko kuma ya ba wata jami'a in ya gama ruwa to Allah ya rage kwalle ne to na so kwalle ne a cikin su to a kuki ka ga wani wani da gidan da shi ma ba ya yi wa Allah ta a cikin to annan an ce sun mu hukunta dukkan su an kawo jami wanda kuma sufar da ya ce ba su ko da kuma a ce ba wa ce duk da abin ruwa da zo a sai aka ce ainihin su sai kiran ahadiyya saboda haka ba su kai yi kusan da bin haram ya ga yi ana kai ta haram haka mutum ya sa kayan nan ya riga ya harama ya riga ya kulle biya ai ba shi ba wai na ruwa to amma akwai ruwa da an hana da mai kai a harabi kamar zuwa ya sa kai ta alwar an zaka me yake da an zaka shi yasa za ka yi sai ka ga ya hukumi ya zo ma da yi wujudan wa adaba إلا هذاك عينتي babban illarsa yana cin doron dabba take babba yana da ilimi amma dabbobi da na hawa ne wanda aka dole su aika hannu da wanda ba aika hannu za ka da duba sai da cin yau da kaga wanda a illa shi kai dabbar ba har wanda za a je a wa Allah ne ya yi da ka to kowace cin yau da dubi an kasa to dai imanin yana da illolin na biyu wanda ke da aiki mutane da su ne kodayya da kuma cewa cewa shi kuma me yake kuma ya zama yake cewa ko kwaje ba wani ne ya kasu kare shi da a cewa kafin a yawa shi da kafin yawa da za su gaya ba na an aike ne wasu ya ba su madoci saboda ya haka dole a wanzu a kafashi haka wani kakan mu ke ta kwace a hannun da kafin ki saboda haka tana da wannan ɗabi'a ita ɓarau ne an gane ba wani zai kaza kawai da ɗauki abubuwa na kaji da tsuntsaye sannan da yawa yara kwaci kai ka ka ba ga magana wani abu kuma ka ga mu abu da rabi ne da ila ko ba ko ne ba ko ne ka ta buga sai da to illa da dare ne na to kun ji dai da ke ilolin da aka je shi ne idan ana gobara to wurin da ya zo sai ya rika ɗaukan wuta yana da zai ba wa gobara a wani abin su ne a zai da su kai kiwa na na to kun ji dai ni ba da shi wannan barau da yake idan kunna wutar sai ya rika da mutuwa shi kuma ya rika ɗauka بعض الرجل يتكلم كثير تجيك العلاج والاقرب بكنامة حيوان هو بالإلة حديث الذي العقرب كنامة والفأر في الحيرة shine imamu zahabi ne cewa shi ma sai ran kowa yake da abin da yake cewa talatatu bi sab'i hal fasali al-ba'ru wal barbaru wal dararu talatatu bi sab'i hal fasali wal abuwa guda guda na tabi'a su barra sai al-ba'ru lera fasali sai in ya zo gobe da shi wasu ya fasa ba kaya ne shiga littattafai haka yake ne shiga kaya ne shiga abinci komai wani barbar da kuma barbar shi ne wani malamin da shi a wani da shi bada da ba wani da yake barbar su ne wani mutane da suka zauna a tsakanin maroko da zoda fararen mutane ne amma mugaye eh shi daga ganin wato kidnapper mugaye shi ne barbar barbar ne da yi an gane ko zo da haka wani da rabi da tsara ba yi ne suka doka a gurin mutum su ba iya abu ba har kai nan da ke ciki to shi ne imamu da shi da wani talatatin ne da ya yi fasali alfa'ar wal barbar wal karamu to da ɗaya shi ma na halitta ta ne wal kalbu da aquli da kare ma ko shi ne kare ne shi ne kalmar ako ma wanda zai gari saboda haka za a kai shi to shi ne ba da kai ya yi ya yi iya waɗannan za a kai a kai da wanda ne da illa ne da wannan ya za ku cikin nan da nan to kai ya ga ba kai shi ba da arabi to da kai da da ya aka ce kawai ki dauka da za ki tutar kana cikin yoyi ne da wannan da ya da kai a ga ba mu mutunci ba kuma ba haka ita duk da akwai ruwa da suna da ita an bai da yau dole shi shi za ka ce idan ka su tururuwar suka zo suna suka yi ma yau da za su fitar da ne a gida ya halatta da su insecticide powder ka sa mu don zai zo ba a kai jirgin zama ne a wata su a wani hajji ko wani zai zo zama ne don a wata su duk abin da ya zo wato cutarwarsa a kwarai ko tana yi ko baka tana su wajen cuce ka ya halatta ta kai yanzu ku dawo a cikin taba ta tana zuwa cikin gari za su kalla ba malamai suka ce hatta a yanzu wani suka yi wa gara cutar ya halatta ta kai wannan da za ku ruwa da za ta zo ke nan kawai dai idan ka ɗan ce wata wace yawan da za ta ƙani ta amma in dai yawan da za ta cutar da ya halatta da su maula duk da babban gida wa ma ba ka ne yawa to shi ne wa yusri yukan hamdu fawaki bi hayyi al haram alwara su ne ya ana kai ba kai wato guda biyar bi hayyi wato awadan haram wal haram da kuma haram shi za ga an yi iyaka na harbi a cikin magajin da gida ga ni iya ta nuna wato mutum ya rantso waye yana da warewa a da ya kai maka ku da wadina ko shakka ba ku ilimi yake ga mu yawa domin ya yi bari da wasu ko ne ya wara ga yana cikin mai ne ku yi karatu a gida ba sai ga ku na waye yanzu da zara ana ta faɗa wani ana faɗar wanda ka saba zuwa da an fara yi karatu yana harawa kuma zo da ya zauro to shi ne ni da kai kawai karatun mu ne kawai karanta mu amma shi ya kai an bai da ko ko to wannan shi ne to sai ma ne yake dikiyar hari ne za mu koya da ƙarfin hari shi ma dai kuma shi wani yadda kake ya halin maskura ne da aiki wani har sama da wani to ya halatta kake waɗannan abubuwan da aka halatta aka ambata da aiki wato a yi a wajen harafi wal harafi kuma harafi na biyu da wani kafin kulli mawuki da aiki wal harafi da abin da zai zai da ya da kafin ya da a idan da ɗarin kafin ya wato domin abin da ya sa aka ce aka yi shi ne saboda alheri kudin wani ƙwaruwa da kuka guda da shi na uku al'ada cutarwa kullum ma shi ne mazara alal nasu awin ma da aure da abin da yake cikin da rai ko duniya ya rika aka yi sannan muharrabar da islami da al'ada wa al'aduwar hatta fi bahari musulunci ya zo da ya ba da zamu cewa a yaƙi duk abin da yake da cutarwa ala nasu zare ko dukiya da abin da zai bada wa dukiya ko ya cutar da ranka ya da ta kawo domin addinin ba addini ne ala aminci da amana da imani wannan ga kamar an nuna cikin yayi za mu tsaya nan abubuwan da muka faɗa shi Allah ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ba mu kuskure zai iya yanke mana akwai tambayoyi kan guda biyu tambaya ta farko mutum zai iya amfani da kuɗin lantar da zai shigar da yi wani corporate social and responsible responsibility halaga ba ta mana yau ba sau da haka ba zai yi ba wannan sun ba namun wannan kudin namu ne da raka in za mu wani biyan ɗaukar da gare ka ɗauka a kudin da mu za mu zuwa kai na masarar ƙarfe da ko ƙara da iwa ka ba mu waye ne ma biyan ɗan da ba ba mu ba mu bi ka mu ga ba ni kawai ni ba wani isa idan kai amfani da wannan addini da saka ba ba so da ka ba na'am na'am
yace za ka iya auren yar matar da babanka abu ne wani wani yin da zafi yar matar da babanka ya kafa aura amma ba yar babanku ba ne da ana da zan gwari abu ne ko a dukkule ne da ba shi ka yi zuwa baban mutane ba kawai an gura haka kuma yawan gudun da baban ka ta taba aura duk kun gane ya ko ranar ba yi magana ba wata magana da muka yi ko kuma ta ba muka ce tsakanin ƴaƴan uwa na ba da wani mutane har wasu da rika dariya na ba da wani zai cewa ya halatta mutum ya auri uwa ko kuma idan ya auri uwa kafin su tare sai ya gina shi uwar da kai mafi kai ya wuce ya halatta ya ce uwar ya wuce ai mun yi wannan magana ko amma idan ya auri da ita kuma ko ba da ne wani ko ya rike a wurin uwa ita magana da muke to anan magana da yake a wurin mutane kuma ba haka wa banatikum wa akhawatukum wa ammatukum wa qalatukum ala wa ala ilmi amriyakum alladhina min aslatikum ita wannan da aka kawo yan aura mutum da ya wato abin da kake so kace baban yana auren yana auren baban da kai kuma kana auren yarda gona mai da ke ya haka lokacin da ya sunan uwar da ya aura ya sunan ya sunan da a gurinsa baban da ba ne kuma Allah ya ce wurin da ne umma hannu ai da ba kai ai da ba kai saboda haka haka wannan ya rike da gani da shi kawo sai yi wanda na ji duk amma na aure ba fi na suna nan a suna aure sai ka shiga ruka maka a cikin gidan wani kai zan yi man wani abu Wai ma da ba na ji ana barin halar don kunya. Akwai abubuwan da ko zuwa ta ji kawai da karo na lafiya. Shi ke da ko gani ayyuwar su ya hannun da ku ta zai da kuke yi ta zan me neman aure ba ya fi dawa ko da ku yi ne ko bai ba kari za ku zo garin su zai rika cewa ai ba ku ne ka gaya ba cewa wajen lokacin da ke mu shi ya jaro ku ne shi sikila ne a fita mai ɗaya ne saboda haka shi ma kuma ya yi ne ne ma abin da ya fi kai karkarin mutu ya wani yake a ba na ba ko ba ai wai kaddara wai ya ba kaddara ne wai wa wuri ko yo kaddara Allah ai kaddara yayi kawai tauhidin guda yana sai ya ce wa shi ke da ma mun yi ma wai ba yi ba inda yake yana da wani ruwa ne ba wani da ba da wani ba kai ne ka da wani ne ne ne ko ne ani ma ka نعم ai ta ko da ya ma zuwa ne ne da aba aba da ai ne da ya ta abu da auka ana nufin ba ta kiyar da zo da yo abu da a da da gidan ko ko ke ya abu abu da yake wannan matar zo da ita ba wanda ba da ba yi da kallo ne ita ce abu ba ai kuma ne ke ko ba ko ne mana da ko ba in ne ga ba mu ta ci ya da in ne ga kuma da ita da ya da ba wannan ba mu da saboda abin da ya dace ne ta kauce wata abu wanda ne yi maka wanda kuna cikin da tsoron makara saboda haka sai ka je da duba wuri ba kalle kawai kai ai kuma da adam ni na ce ma ya halatta su zo ya halatta ba ni ba ba ne ko na yi yau ko kuna zuwa ba ba wannan ba ba da ni ala wuri na kan wani auren ya rabu kai ba ka da wuri da ya Eh, iya da ya kaga babban bako. Eh, wannan shi shi da Allah da Allah. Muna zuwa da haka kuma sai الذين يتجاهلون ويتركون الربوبة ألا يجاوز قدمها البيت وإلا استرسوا أن يرجع إليها بعض وجهها غيرته الحمد لله للبيت لا تسلم يا يد لا يعلمك أبوي يديا ولا تقرب على يدك تبرع wannan da wani da suke yi suna da ba'ala da kuma da yin barba ko ke ta ba wa ana da ruwa da ƙarfi kuma da za mu da da kana da akwai garuruwan da ruwan ba ke yi amma adamawa karaba har da su kuma ne karen da wata zai yi ke addu'a da ruwa amma duk wannan har an fara hawari na da ne saboda kan ruwa ko muna da kwana ga mu da mu da amin Allah ya mutu da shi amma da ba za mu iya ba ka iya duk wanda ke mana biya da duniya da kai da biya amin Allah ka nuna mana gaskiya da iya ke gaba mu da mutiya marasa lafiya idan da su ta Allah ka wasu lafiya mu da yake lafiya Allah ka yi da lafiya muna roƙon Allah da shi ne ya tsawawa da tsohon da madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka gala da mu ina roƙon Allah da shi ne ya tsawawa waɗanda suka kauta hanya Allah ka shirya mu Allah ka zuba ta hanya mu ne amin تعالى رضوان كل رضوان الله كيما اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ذلك في من خافك وتلاك وكما على هذا سيدنا وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله